بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu albarka ina mana barka da wannan اللوكتشي a wannan yammacin ranar juma'a mun shiga daren asabar wanda shine daren sha biyu ga watan sha'aban shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya yi daidai da lissafin talatin ga watan janairu 2026 daga wannan masallaci na mai albarka wato masallacin juma'a na garki area 8 a nan cikin babban birnin tarayyar najeriya abuja kamar da muka saba wannan ita ce muhabara ɗaya daga cikin hadarar da muke yi a dukkanin ƙarshen wata a yau za mu yi tattaunawa ƙarƙashin matashiyar ƙalubalen makwabtaka da haƙoƙinta a rayuwar musulmi a yau wannan maudu'i yana da alaƙa da irin rayuwar da muke yi ne a wannan zamani duba zuwa ga cewa makwabtaka suna daga cikin haƙoƙi sanannu a cikin shari'a wanda shari'a musulunci ta yi magana sosai a kansu kuma ta kwaɗaitar a kan kulawa da waɗannan haƙoƙi kamar dukkanin haƙoƙin da aka sani kamar misali haƙƙin iyaye haƙƙin 'ya'ya haƙƙin kaza da kaza to haka kuma akwai haƙƙin makwabtaka abin da ake nufi da makwabtaka shine wato mutane da suke rayuwa a neighborhood guda ɗaya ko a wani rukunin gidaje ko wata alƙarya ko kuma wurin aiki ko wurin sana'a ko kasuwa wato duk mutumin da yake makusanci da kai ah, A ku ko da akwai wasu gidaje ko makamcin haka wasu hadisi sun zo da nuna cewa sai ya kai akalla gida arba'in ka da gidan makwabcinka da waɗannan makwabta ne amma da yake hadisan ba su tabbata ba malamai ba su cika wato sakewa da wannan ta'arifi ba الإمام الحافظ al-hafiz ibn فتح a cikin fathul bari yana cewa ismul jari sunan makwabci yashmalu muslima wal kafir ya ya shafi musulmi ya kuma shafi wanda ba musulmi ba Wal'adida abida ya kuma shafi wanda yake wato mai bauta Allah ko wanda baya kula da bauta Allah was sadiq wal haka nan wanda yake abokinka ko abokin gabaka wal gharib wal da kuma mutumin nesa da dan garo wannafi wadda da kuma wanda ya amfani ka ko wanda ya cutar da kai wato kowane irin mutum ne in dai anguwa ta haɗa ku zamantakewa ta haɗa ku sawa mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba musulmi ne ko ba musulmi ba mutum ne wanda yake mai alkhairi ko mai akasin haka to yana nan a matsayin makwabcinka kuma waɗannan haƙoƙi na makwabtaka yana da su a kanka za mu ga cewa a wannan rayuwar da muke yi da dama da duk waɗannan haƙoƙi sauke su yana da wahala saboda caccanzawar wato mu musamman a metropolitan life wato rayuwa irin ta birni ko irin ta maraya ko da ake a manyan garuruwa abubuwa da yawa da suke zama haƙƙin makwabtaka suna da wahalar saukewa wannan shine ƙalubalen da muke fuskanta to ta yaya za mu kalli wannan ƙalubale kuma mu iya wato daƙile shi ko mu canza shi zuwa mafi alkhai abu na farko da nake so na ambata mana shi ne wasu daga cikin hadisai waɗanda suka kwaɗaitar akan kula da haƙƙin makwabci don mu tuna wa mu girman waɗannan haƙoƙi daga ciki akwai hadisin bukhari da muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma zala jibrilu yusini bil jari mala'ika jibrilu bai gushe ba yana jan hankali na akan haƙƙin makwabci hatta zanantu annahu sayuwarrifu har sai da yi tsammani a ƙarshen al'amari ta yi a lissafa makwabci a cikin wanda su shiga da makwabcinsa kamar yadda matanka da 'ya'yanka da iyayenka wani lokaci har da yayi ko ƙanni suke iya shiga cikin lissafin magajanka to jibrilu ya kai magana akan makwabci magana kai tsaye har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsammani ko dai shi ma makwabci za a ce ga wani hakkin sa a cikin gado wannan yana nuna girman haƙƙin makwabci da yadda aka nanata magana akan sa a cikin shari'a hadisi na gaba shine da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi Imam Muslim daga Anas bin Malik yake cewa la yadkhulul jannata man la yu'minu jarahu walla ya amanu jarahu jaruhu bawa'iqahu la yadkhulu jannata ba zai shiga aljanna ba man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wanda makwabcinka bai hankalin shi bai natsu da kai ba yana tsoron za ka iya cutar da shi ba shi da aminci game da kai saboda rashin kirkinka ko rashin gaskiyarka ko rashin tarbiyyarka to wannan mutumin da ke da irin wannan halin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai shiga aljanna da wannan halin wannan take da cikin sahih muslim da Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda akwai kuma hadisin Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu wanda yake kama da wannan lafazin yana cikin mu'jam na at-Tabarani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu duk wanda ya yi imani da Allah kuma ya yi imani cewa akwai alkiyama to ya girmama makwabcinsa kada ya wulakanta makwabcinsa wajibi ne ya girmama shi haka nan daga Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ibn Mas'ud yake cewa kamar da yake cikin Bukhari da Muslim har ila yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulullah ayu dhanbi a'zam wani zunubi ne mafi girma cikin zunubai Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa Allah kishiya ka dinga yin shirka ka dinga aikata abubuwa da suka saba wa tauhidi alhalin Allah shi ya halicce ka da yi tarayya da kowa wajen halitta ka ba sai mutum yake cewa a kudu sai na ce i walla, gaskiya ne zalika azimu lalle wannan kam inna zalika la azimu lalle wannan babban zunubi ne shirka babban zunubi da Allah ta gare shi sai ce qultu kun ma'ai na ce sai kuma mai ya manzo Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an taqtula waladak makhafata an ya'kula ma'ak ka kashe ɗanka saboda tsoron talauci irin tunani na cewa mutum ya fi ‘ya'ya a talauci bai dame shi zai rasa yadda zai da su wannan babban zunubi ne a cikin zunubai daga shirka da ke shi dangane da wannan hadisi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato sai a su ya ƙara cewa sun ma'ayi sai kuma wanne sai ce an tuzaniya halilata zarika ka nemi masu maƙwabcinka da fasikanci majarajin neman da fasikanci ba wai ma ka samu kai fasikanci da ita ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan babban zunubi makwabci ya nemi lalata wa makwabci shi matarsa saboda baya nan ko yayi tafiya ko ya ga wani wato wata dama taɓarna ya mata mummunan magana ko ya mata ishara zuwa ga yana so ya kwantanci da ita wannan mummunan zunubi Allah ka sani hadisi na gaba shine hadisin wato da ke da wata ma'ana kusan kusan wannan a cikin littafin al'adabin mufrad na Imam al-Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma taquluna fi zina me za ku ce game da zina suka ce innahu haramun haramahu Allah fi kitabi yake ya manzo Allah da nakan ai haram ne na da cikin abubuwan da Allah ya haramta a cikin alqur'ani annabi ya ce kwarai sai ya ce ku sani da cewa zina mafi muni shine mutum ya nemi zina da mata makwabcinsa yace wa ma taqulna fi sariqa me za ku ce game da sata suka ce innahu haramun haramahu Allah fi kitabi sata haramun ce Allah ya haramta ta cikin alqur'ani da bai ce kwarai kuwa ku sani da mutum ne sata a gidan makwabcinsa gara ya je wasu gidaje can daban ya yi sata har a cikin gida guda goma sha biyu da ya nemi sata a gidan makwabcinsa wannan duka yana nuna muhimmancin wato alfarman makwabci da kare masa iyalinsa da kare masa dukiyarsa daga hannaye ko zukata na marasa kirki da ke kusa da shi har ila yau a cikin littafin al'adabul mufrad na imam bukhari hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysal mu'minu billazi yabitu shaba'a wa daruhu jaw'a yace baya daga cikin mumini ba mutumin kirki ba mutumin da za a ci a koshi a gidansa gidan makwasinsa kuma a kwana da yawa duk wanda shi yana da wadata da shi da iyalansa sun ci sannan suka kwanta lafiya lau ko gari ya waye suka ci abin karin su lafiya lau ko a kai azumi suna da abin buɗe bakin su lafiya lau amma kuma gidan makwabci babu nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba mumini ne na kwarai ba ne na kwarai shine wanda zai yi tarayya da makwabcinsa wajen ganin ya taimaka masa a abin da ba yi da shi na abinci ko makamantansu hadisi na gaba daga anas Malik malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuntum tuhibbuna an yuhibbakumullahu wa rasuluhu ya ku mutane in dai da gaske kuna san Allah ya so ku kuma kuna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ku fa hafizu ala salati khisali to ku kiyaye wasu ɗabi'u guda uku daga cikin ɗabi'un na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sidqul hadith ku dinga faɗan gaskiya wa adaul amana idan an ba ku amana ku dinga mai da ita yadda aka ba ku wa husnul jawab sannan ku dinga zama makwabta mutanen kirki waɗanda za a ba labarin kirki wanda makwabtan kun su tashi labarin na su ce mutanen kirki idan kuka bar anguwar ku kuka tashi za su dinga begen ku cewa kai Allah ya tukan wani ba dan ya mutu ba maman wata tana da kirki mun yi zaman lafiya da ita a wannan unguwa ko a wannan estate a ah, su kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma wani cikin sahabbansa da suna Abu Zari ya abazar idza samara atan fa akthir ma'a wa ta'ahad jiranaka biha yake ya kai Abu Zari idan za a yi farfesu a gidanka wato za a rufe wani abinci na musamman za a yi wani abu mai dan daɗi daɗi to a cika rumu a saka miyar mai yawa ki sannan sai ka rarraba da su masu sa kar a dafa wani abinci na alfarma ko na musamman ko wani abinci na kecere ne a gidanka ka cika cinye kai da iyalanka ku share bakinku ku wanke hannunku Maƙwabta sai dai su ji ƙanshi kawai wannan bai daga cikin ɗabi'a da ake sa rai a tarar tare da muni waɗannan hadisan jama'a ƙalla guda a tara zuwa goma kawai ramzi alama da suke gwada mana girman haƙƙin maƙwabci suna da yawa za a iya kawo guda arba'in guda talatin da sauransu amma wannan sun isa ta alamta mana girman ah, haƙƙin nasu wanda kulasa su suna nuna cewa za ka summarizing abin da ke cikinsu suna gwada cewa musulunci ya yi recognize makwabci a matsayin wani mutum da ke da haƙƙi akan makwabcinsa sannan ya kwaɗaitar zuwa da kyautata masa ya koya imani ga wanda bai kyautata makwabci ba ya kuma ba da labarin abubuwa da ya kamata a dinda aikatawa na kyautatawa ga makwabci wanda hakan na cikin alamar ku kasance mutum mai kirki mai imani sannan hadisan sun tsoratar game da cutar da makwabci ko zaluntarsa ko haƙintarsa a cikin iyalansa ko dukiyarsa sannan kuma sun kwaɗe ta haɗi layo zuwa ga taimaka masa a halin da ba shi a halin da yake da buƙata a halin da aka fahimci cewa yana cikin wata buƙata ta abinci ko makamantansu akwai wani hadisi mai ban tsoro kwarai da gaske wanda yana cikin adabul mutuwa da haɗe layu wanda Allah sallallahu alaihi wasallama aka ba shi labarin wata mata a cikin Madina aka ce inna fulanata kanat tasumu nahara wa taqumu layla wance ai ustaziya ce bai wa Allah ce kullum da rana azumi take da dare kuma ana jota cikin gidanta tana yin sallah tana tasbihi tana istighfari ba bacci take yi ba mai ibada sai aka ce walakin na ha tuƙuzi jira amma a cikin ɗabi'arta ta ta da cewa duk makwabtansa dama da hagu ba sa jin daɗin zama da ita ba ta da kirki kowa ya zo da kusa da ita sai ya yi Allah wadare sai ya yi fatan da ba bai santa ba sai wani ma zai sai da gidan shi tashi ya bar gidan ya bar gidan sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya jannati yar wuta yawan ibadarta da yawan azuminta wannan tsakaninta ne da Allah amma cutarwa da take makwabtarta wannan tsakaninta ne da mutane ɗan uwarta to ya kuma ka sauki ka yi sakwa-sakwa da haƙƙin Allah shi ne gafara ne mai rahama fiye da ka ci haƙƙin ɗan adam domin hukukul ibad mabniyatun alal masha alal masha hukukul lahi mabniyatun alal maghfira haƙoƙin Allah an gina su ne akan Abuwa da karamcin Allah duk laifinka duk taɓar da zaka idan ka mutu musulmi Allah madaukakin sarki yana da wasi'ul maghfira sai ya gafarta maka in so ya barka ta ci banza ka tsira ya saka cikin ceto kai Allah ya kuma sai ya juya maka wannan zunuban zuwa lada ulaika alladhina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat amma idan ka kaɗin bayi ɗan uwanka to mabni al-mushaha to wannan babu abuwa sai Allah ya cire haƙƙin su a kanka ko da ka tafi aljanna su ka fito sai an ce kuma rabu sai ya ce kowa yana da tsananin bukata zuwa ga lada da aka nan sa sai ke yi kai ya ta sai inna fulanat da kuma wance ita kuma ta kasance la tasumu illa ramadana wala tasalli ila al-fara'id ita ba ta azumi sai azumin ramadan ba a san ta da yin lafiya ba sannan sallah kuma guda biyar nan kawai take walakin na haka tuskinu ila jirani amma an santa cewa tana da mu'amala mai kyau da makwabta kowa yana alasan barka Nabi sallallahu alaihi wasallam yace hiya fil janna ya aljanna hiya fil janna duk wancan hadisin da ke cikin sunan Abi Dawud wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya bai bashi labarin cewa makwabcin shi ya matsa mushi da cin mutunci da cin zarafi ya rasu da yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce. ka ɗebo ka ɗauko kayan ka gaba kiɗa ka ajiye a bakin titi duk wanda zai tambaye ka lafiya ka ce ai wallahi wani ne makwabci na na rasa yadda zan da shi kawai shine nake shawarar bar abuwar ina jiran ma masu mota ne su kwashe su kaya ɗan ta da aka yi haka kowa ya yi zo ciki a kowa da ko Allah wajen rai kai wani Allah ya tsiri albarka wani bai kyauta ba har labari ya kai gare shi sai ya gane nauyin abin da yake wato nauyin abin da yake yasa da an yi ittifaki akan tsine mishi babu mutum da za a al'umma za su za su ala kan tsine maka sai in ka tabbatar da sun banza duk abin da ka kana yi an haɗu duka ana tsine maka mutanen kirki da kowa yana Allah wajen rai to alama ce akan wannan abin da kake yi lalle ka tsaya ka yi self reflection ka tsaya ka kalli me kake yi da kowa bai saka so da wannan mutum ne tuba ya ba makwabcin shi haƙuri sai kuma sun kama zaman lafiya hadisan suna nan da yawa game da muka ci waɗannan isharar da kawai to idan muka kalli wannan rayuwar da muke ta wannan zamani za mu ga cewa waɗannan ladubba da waɗannan ƙa'idojin da waɗannan wasiyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana sun wayi gari suna fuskantar kalubale mai yawa kalubale in the mafi yawan da za mu iya faɗa wa kanmu gaskiya cewa ba a aiki da jikin nan ba idan ba mu san su ba ko dan mun ta su ko dan ba mu san ingancin su ko falalar su ba a dan yanayin rayuwar da muke ya hukunta aiki da suna da wahala shi abin da ke nufi ga ɗaliban me yasa saboda an samu rauni a cikin social structure na al'umma ta yadda rayuwar da ake abin da ake ce ma alfardaniya tura suna ce mata rayuwar kowa ya ci gaban ba ruwan kowa da kowa yawanci inda muka fito mu da ƙauyukanmu kowa ya san mutanen su, mai unguwa ya san duka gidan wani mutane ka ne gidan wani mutane ka ne in ba ko ya zo ya an an sanar da mai anguwa in wance auren ta ya mutu ta dawo a garin da aka yi mata aure duk an san ta dawo ba wanda yake shigowa cikin environment din wanda ba a san shi ba an san sunan kowa an san mata wanda ta yi mata wanda ta yi ɗari wanda ya saki matan shi kowa ya kowa mu kuma yanzu da aka ba rayuwa a birni sai ga muna rayuwa a estate daya ko gari daya ko unguwa daya ko muna aiki a office daya ba san sunanka ba ba san sunana ba ba ka san ina na fito ba ba san ina ka fito ba za ka yi tarar da mutum ka tambaye shi kana da wace kana kama kana da aboki ko dan uwa Abuja sai ka ga wani wanda suke aiki a wuri guda ka tafi shi ka san wanda yake da shi sai an ta kwatance an ta kwatance ke okay ina ganin kuma muna haɗuwa da shi a masallaci kamar muna haɗuwa da shi sallah asuba da isha wuce muna location ɗaya yake ko kuma muna haɗuwa da shi a masallacin ma'aikatan ko muna haɗuwa da shi a parking space mun zo aje mota da safe ko mun tashi aiki da yamma amma ba wanda yake kowa ta tafasa a soki in mutuwa aka yi dawa kuke kuka yi suwa ku zanaza sai dai a ɗauka a kai central box can ne kawai ake ba a yi zanaza akwai wanda su dama su sun sallama kansu za su yi wankan gawa za su sallan gawa a biyar su kaga ba irin da ake a garuruwan mu na na gargajiya ba to wannan ɗabi'a ta sa babu ma wanda ya yarda wani ya san shi ballantana har a yi hulɗa ballantana a san waye makwabcin waye za a ga mutum ga gidan shi ga gidan makwabcin shi katanga da katanga a tambaye shi da Allah a sunan da gidan da yake da sunewa babu shi da shi ko kowa rayuwar shi yake to wannan ba'afin alaƙatar ijtima'iyya yana daga cikin challenge wanda na san duka iya ku mun yadda akan cewa sun hana alaƙar makwabta ƴaƴan wannan gidan ba sa shiga wancan gidan matan wannan gidan ba sa shiga wancan gidan kowa kabda shi kawai yake sannan akwai kuma al wato akwai ah, mutane suna gujewa kan wani ya takura ma rayuwarsu ba su kan wani ya musu maka ba su jo karar nibi ko hayariyar wani gida ba su so su ji me ake yafawa ko me aka ci ko me ake a wancan gidan ka kowa ya ga katanga ya rike kowa ya tafi ingila a motarsa kowa kawai ya ce ma in san abin da yake yana ganin sanin abin da wani yake ciki ba takura ne da ka wani ba sai san ba sai ya ƙara kallon ta kuma ga irin irin mutane da ya fara zama ne kuma in ya ga irin mutane da ke, kun yi kama a class mutane to ya amsa haka sama sama ya ga bai san ka ba da ba ya daga cikin alamun tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane za su wayi gari ba sa yin sallama ko da amsa kalle ka in sun san ka su ki fuska su amsa in ba su san ka ba kawai ce a yi sakin tuni da ni kake kawai ya wuce zuwa shi ba a yi magana da kai da baka san shi bai san ka Allah ya kyauta sannan akwai salon yadda ake gina gidaje a abubuwa irin yanzu salon salon design na mu da unguwannin mu ya canza gaba daya da yi kama da irin mu na karkara ba waɗanda su a buɗe ne wasu ma katambur da a haɗe suke wasu ma zaurukan su ɗaya ne lifestyle ɗin duka ya kama, a garuruwan da muka fito ana da ɗabi'a na zaman kira a unguwa ko ciyayya ko zaman majalisa duk wannan yanzu ya kau kaga ba da mutane su san junansu ko su saba da junansu ko su san damuwar da ke cikin junansu ba da ta taimaka wa junansu wannan sarrafto eh, ɗin birni da ya hukunta babu yadda za a yi makwabtaka ta yi kowane gida an saka katanga an saka kyamara wani an saka kare wani an saka masu gadi inda za ta je sai an tambaye kai na za ta yi. to zai yanzu na wannan ji a ta da wannan uwa da ko mutumin garin kaza ɗin ɗin su kana so ka gaishe shi an hana ka shiga dala ko kuma ta gawo shi ka ce ba za ka ba za ka iya zuwa ba sannan kuma da nisa yanzu nan garin abuja din nan daga nan inda muke akwai inda in ka tashi kafin kai sa unguwa wanda yake zari ya kawo kaduna suke tafiyar minti hamsin ko awa guda kuma sunan shi anguwa ne ka zama ba kwa zai jura wannan ba wataƙila ka je ofis ka wuni kana aiki yamma ta yi shi za ka kama hanya daga nan ka ce kana neman wanda yake kwakwala da za ka je ka ziyarci shi saboda makwabtaka ko abokantaka ba zai yi ba to duk wannan salon rayuwa ya taimaka saboda shawagin wato commitment ko abubuwa da suke mana easy life da yin mana yawa kowa ke gaban shi kawai aikinsa ko sana'arsa ko business ɗinsa ko harkar da ya sa gaba ita ce kada gaban shi duba ne da in gari ya waye ganin mutane sun fito tattara inda ka san yadda hadisi yace za a kora mutane zuwa filin tashin a ƙarshen a ƙarshen al'amari haka za ka mutane sun yi cunkoso sun tsare da kira social alien zuwa inda yake sana'o'i ko kasuwanci ko ko ofisoshi sannan da yawan tafiye-tafiye da yawan a shige da mutane suke yi wani in ya fita sassafe zai dawo gidan shi sai karfe bakwai bayan gariba kuma gobe zai kara fita kuma ka ce duba zai tafi wancan garin su haka rayu shi take rukin zai da zarafin da zai wata hulla da wani mutum sannan ga yaɗuwar ɓarna a kowane da suke gan sun killata kansu ne saboda kada wannan ɓarna ta shafe su ko su koya su ba su da tarbiyyar da ake rayuwa a kai ba ba su da al'adun ba za ka su killata kansu su kulle gidajensu ba su so su hulɗa da kowa ba su so su hulɗa da kowa Kuma saboda suna ganin hulɗa da mutane yana iya canza musu tunani ko tunanin 'ya'yansu hulɗa da mutane yana iya canza ra'ayin tunani wani kuma tsoron cewa idan aka san shi wani ne ko aka san shi mai arziki ne iri kaza za a iya mai tata za a iya kidnapping ɗinsa dole yana cikin tsoron da ke damu haka kuma akwai wato shakuɗaɗɗeniyar ƙabilu iri daban-daban saboda kowa ya zo da al'adarsa to wannan al'ada yana ganin idan yadda diklayin ɗinta za a kai kallon ba ƙauye to sai ya ajiye al'ada shi duka sai aka ari wata al'ada sabuwa wadda ba ma san tawaye ba aka ari kowa ya ce kai turanci kowa ya ce sai ya yi ɗabi'a ɗin mutuwa, kowa ya sai ya sa ɗin kowa yana so ne a ce shi ma wayayye ne kar abin da danganta shi ga asalin inda ya ko ƙauyen su ko yankin su sannan ga kuma wato kwaikwayo kwaikwayon al'adu yana cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cewa a ƙarshen duniya za a wayi gari musulmi suna kwaikwayon al'adun kafirai turawa da maguzawa da makamantansu wasu a cikin wani sun taɓa ƙarshen turawa ko sun yi karatu a can ko kuma sun saba da zama a can za su yi ne iya bada labari shi da mutum ba su turawa ba misali cewa a ƙasashen turawa babu wani ragowar kwanto na wai bohus ko wani abu makamacin ba wanda ya damu da abin da za ka ji ana labarin ma cewa wani ya mutu ma ba a san ya mutu ba sai da yi wa ko rabu makamanta haka a cikin wata unguwa ba a sani ba sai kira yan sana'a sun balla kofa ko wani ya shekara uku hudu biyar yana zaune a unguwa shi ba a san criminal bane ko wani mai mummunan ɗabi'a ne saboda ba wanda ya damu da shi kuma shi bai damu da kowa ba to ganin irin wannan ɗabi'ar tun da turawa suke yin ta to galibi sai mu ɗauka cewa waye ba ce shi gaba ce sai mu zama muna tsabba a cikin al'umma waɗanda suna daga cikin irin waɗannan nasoshi da suka shafi haƙƙin makwabtaka. In muka lura da ke gaba, shi shari'a musulunci ta dace da kowane zamani da kowane gari da kowane yanayi canjin al'adar mutane da canjin tunaninsu da canjin zamani baya shafan baya sa a canza musulunci ba kamar sauran dokoki ne da sauran abubuwa waɗanda kullum suna iya zama subject of modification saboda rayuwa ta canza watakila dokokin gine-gine ko dokokin ah, traffic rules ko dokokin da ake a majalisa na gudanar da kasa duka suna iya zama suna iya karɓar amendment da modifications gwargwadon canzawar rai amma shi musulunci yana nan yadda yake intact musamman yana da abubuwan da ake cewa sawadi tabbatattun abubuwa waɗanda ba a canza su waɗanda sun suka shafi akidarsa da ibadoji da kuma ladabban da ya karanta sannan akwai kuma tagayyara abubuwan da suna iya karɓar canji da gwargwadon yanayi ko lokaci amma shi wannan canjin ba haka nan kawai ake yin shi ba dole sai malamai sun kalla sun duba sun ga cewa eh wannan abin babu yake ana iya a canza yanayi alal misali kamar yanayin tafiya aikin hajji shekarun da can za a je aikin hajji akan daɗe a hanya wani zai yi wata shida wata biyar saboda tafiya ake yi da bin nan da dabbobi ko ta kafa ba irin yanzu da ake kira awa hukum da yana cikin haramin maka ta ku yanayin da ke canza da yanayin guzurinka da yanayin shi za ta bar garinku da makamantarsu su wannan ba wani abu ne da za a yi gaddama a Ba amma irin waɗannan ladubban da suka shafi rayuwar musulmi wanda an tsara su ne don musulmi su ci gaba da zama al'umma ɗaya sun ga zama wasu tsintsiya maɗaurin ki ɗaya su zama kafa da abin sallar alaihi da yake cewa mumini ga ɗan shi mumini kamar jiki ne guda ɗaya idan haƙori na ciwo duka jiki sai ya zazzabi idan kafa tana ciwo duka jiki sai ya idan ido na ciwo duka jiki sai ya sauran gaɓoɓin suna taya wannan gaɓar da ba ta da lafiya suna taya ta rashin lafiya za ka ake so mumini ya zama a cikin al'ummar kamar tubali ne na jikin gini wanda ana cire guda ɗaya to ginin ya lalace ga shi cewa kwaya ɗaya ne kawai aka ce saboda waɗannan na duba muhimman na duba ne ga mai sama al'islami islami saboda wajibi ne mu yi tunanin yaya za mu ga cewa mun yi oba kwamin ɗin waɗannan ƙalubalallaki da ire-irensu waɗanda suka yi mana karnaki suka hana mu cin moriyar ire-iren waɗannan hadisai da makamantarsu. a cikin ɗan ƙanƙanin nazari na ga wasu hanyoyi da wasu dabaru waɗanda za a iya amfani da su wajen ganin cewa wato an ci gaba da samar da al'umma wata san haƙƙin maƙwabtaka wadda kuma take practicing ɗin haƙƙin maƙwabtaka a aikace ba irin wannan al'umma ta wadda ta yi hannun riga da wannan wannan nazariyar ta addini daga ciki a mutane su dinga kokari su san junan su da suke rayuwa wato idan ka zo wuri kana sabon zuwa ya kamata a ce duk makwabtanka ka ɗauki mataki ne introducing ɗan kanka gare su da haka ake idan mutane suka tare a sabon gida iyalan gidan za su fi gida-gida su gaisa da makwabta mu ne suwa ne gani ga iyalina ga 'ya'yana mun dawo nan anguwar mu ma yanzu mutanen anguwar nan ne a musu addu'a a sanya alkhairi kuma suwa makwabtan da aka kai irin wannan ziyara ko wannan sabon gidan ina ji duk wanda ya kai shekaru na kofin shekaru na alkhairi ya ba da wannan labarin amma yanzu ka ba a yi haka kawai mutum ne ya sai gida ko ya kama haya ko za a ga ana shigar da kaya ya tashi tashi ko za a ga ana ana ana tashi da kaya babu sallama babu ban kwana su ma ko mutane da za shi lafiya kai ne sabon kai na tsaron ba wanda zai wannan tambayar shi kuma zai ce musu salamu alaikum ne sabon makwabcin ku su ya kamata mu dawo da wata al'ada wato mu dinga sanar da junan mu da muke ciki a matsayin mu na sababbin zuwa sannan in wani dalili ya kama za mu bar anguwa da sunan kaura ko tafiye-tafiye shi ma yana da cikin hanyoyin kiyaye haƙƙin makwabtaka mutum ya sallama da makwabtan shi cewa to ni zan yi tafiya zan je aikin hajji ko umara ko zan je garinmu ko zan je wani aiki wani assignment ko zan tafi ƙasa kaza ina muku ban kurana a Allah ubangiji ya haɗa fuskokin mu da alkhairi wannan ma ta taimaka wajen samun alaƙa tsakankanin mu sannan ya waje bai zama akwai wata hanya ta gabuwa da juna na lokaci bayan lokaci ta hanyar wani kwamiti ko wani tsari na wani mutum na anguwa ko wani tsari na aikin wato hanyoyin isar da saƙonni ga juna a wannan zafar da muke ciki da ko yanayin tsaftar anguwanmu ko yanayin tsaro ko wani sabisi da muke bukata ko wani gyara da za a yi ko muka mace su daga annan muna da bukata zuwa ga shugabanni kenan masu anguwanni limamai dattawa cikin anguwa waɗanda za su iya kiran mutane mafi amfani da wani environment kuma ce masallacin anguwa ko wani wuri na taro wanda za su ba da dama a dinga taruwa lokaci bayan lokaci ana gaisawa da juna ana mu'amala da juna wannan ma yana daga cikin hanyoyin da ake bi wajen ci gaba da wanzar da ainihin wato tarayya tsakanin al'umma a cikin kowanne mamutu sannan a ta'awun alal birri wa taqwa taimakekeniya wajen aikin alkhairi da tsoron Allah ta hanyar shi ma ta hanyar kwamitoci da su ta hanyar kula da marayu ta hanyar taimakon gajiyayyu ta hanyar samar da wani foundation wanda zai ba da shi ko ya kula da mata waɗanda mazajensu ba sa nan ko mazajensu suka rasu ko wanda zai kula da gyare-gyare da tsafta da sauran abin da shafi environmental sanitation wanda na cikin at-ta'awun ala al wanda zai kina zai kula da makarantu islamiyya ko masallaci wanda zai kula da ɗaukar tsawayyar malamai su da yaran makarantu dole ya tsare da lamu zama mun zama muna da kuwa a inda muke rayuwa kai da muke muna rayuwa ta jibe ba mu san yadda zamu taimaka wa jira mu har ila yau akwai yawaita cututtuka ga juna irin wancan da aka fara cewa in an dafa wani abu mai daɗi to a dinga kaiwa makwabta wannan na da kina kira daga cikin gini ke kara to da yanzu a kuma mutumin da su abin abinci zai kama kare da shi dan ne shi kamar shi za a ɗauko abinci da gidan makwabta a kawo mai ko kuma ya zargin cewa ko ko wani makar aka sami a cikin abinci ana so ne ya ci a yi shi wani tsaki ko wani abu kamar wannan shi ne tunanin mutane ta haka ba ka ko da ko da wani eh, wuri ne kai mu wani sai abinci an manta ma da su wai bai ta ce ya wani sai amma manta da shi a wannan a wannan al'umma ce bismillah eh, wanda mutane za ka ɗan sa albarka da ake cewa ku mutanen wannan yanki su ma manta da yin wannan tafiya su sana kuma a ce an dauko abinci an kawo mai shi to amma dai sunna ne shari'a ne ladabi ne mai kyau ka bayar kuma a baka ba wai dan abin ya fi karfinta ba ai ita kyauta ko mun ta tana da cikin hanyoyin nuna kauna da hanyoyin nuna soyayya ga juna so ta dan an kawo maka wani abu wanda kai ka fada shi ba wai ana nuna raini ne gare ka ba sai kai godiya ka karba kuma kai amfani da shi kuma kai ma ka mayar kuma kai kai godiya ka ce jazakumullahu khairan da ta hanyoyin kyautatawa ne da sanin juna rarraba kyaututtuka ga juna na abinci ko tsaraba ko na abu makamancin haka da kuma tarayya da juna a lokacin murna kamar lokacin farin cikin aure ko an yi haihuwa a je a yi barka ko ranar suna a je a yi gaida mai jego da kuma lokacin damuwa kamar an yi rasuwa ko gaida mara lafiya ko mutum ya da wata jarabawa a rayuwa a zo a yi mishi daje duk wannan yana cikin alamar makwabtaka da yan'antaka kai ba ma fa iya nan ba a tashi takanas ta kano a bi shi har garinsu idan a garinsu ne a je a mai ta'aziyya saboda mai rasuwa ko a je a mai murna saboda ya samu wata ƙaruwa ko ya samu wani mukami a je a mai murna a addu'a hatta mutanen garinsu idan suka ga an biyo shi an zo an yi musharaka da shi a cikin halin murnarsa ko an yi musharaka da shi a cikin halin bakin cikinsa wannan zai alamta masu cewa wannan dan uwan nasu ko mutumin da rusu a zaman abuja ne ke yana da lafiya da mutane da za a kwatanta ko a ce mahaifiyar wani ta rasu a can da rusu sai ya je ya gama zama koke shi ba wanda ya zo daga nan abuja za a ce ko kwana da irin zama yake da mutane wata da kuma yana wani da mutane zai fada da kowa amma tsaba kwamaranci ba ba wanda ya sani ba wanda ya sama da rasuwa shi saboda ba wani shi kowa kaga wannan ba karamar damuwa ba ce Allah ya tsare sannan kuma har ila yau akwai bukatar a yawaita wa'azi a yawaita yin hudubobi da wa'azi da muhadarori da nasihohi ana tunawa mutane ire-iren waɗannan abubuwa domin rashin faɗansu yakan sa har sai a manta gaba ɗaya zukatan musulmi suna shirye da karɓar gaskiya Allah ya ce wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min kai wa'azi wa'azi yana amfana da mu'min duk da kaga ana wa'azi baya gyara to wannan ka tsoraci mishi alƙimarsa kai yana cikin sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun Allah ka kare mu daga bushewar zuciya to ana wa mutanen da suke rayuwa a wannan zamanin mutane ne waɗanda za ka yi fatan alkhairin cewa suka kansu tana da ragowa hasken karɓar gaskiya da mutane suke jira kawai ne a musu wa'azi a tunatar da su in wani zai je wani zai su saboda ka yana daga cikin wanda za su taimaka wajen dawo da wannan Shi ne a yawaita wa'azi da tunatarwa da yin hudubobi da muhadarori don tuna wa mutane wato a alfanun da ke cikin rayuwa irin wannan a yawaita karantar da hadisan a ambatar ambatan ladar a tsoratarwa game da haɗarin da ke cikin wasa da waɗannan haƙoƙi da Allah mai sarki ya ɗaura mana a kan junanmu a ƙarshe na so ciki mana da ayar da Allah maɗauki sarki sun so da nisa'i yake mana umarni a kan wasu muhimman abubuwa wadda a cikinsu har wannan ƙabiyar da muke magana. gizo yana cewa wa Abdullah wala tushriku bi shay'a Allah ya fara da bayani akan cewa ku bauta wa Allah ubangiji shi kadai kada ku yi masa shirka Allah yana umarnin mu da bautarsa shi kadai da tsantsanta masa bauta sannan yana hana mu da daga yin shirka yace wa bil walidayni ihsana abu na biyu kuma shine a kyautata wa mahaifan guda biyu wa bidil qurba sannan su ma a dangi na kusa da kai ɗan uwanka Allah ya ce su ma a kyautata musu wani ya tama na gaba su ne marayu sun sawa marayu Allah ya ce wal masaki da kuma talakawa sai ce wani jari bil qurba kuma ka kyautata wa makwabcinka makusancinka Wani jari junubi da makusanci mane da makwabci mane kanci malamai sun yi turka-turka wajen fahimtar me ake nufi da makwabci na kusa wasu suka ce makwabci na kusa shine ne ka ta gida domin mata ma ana cikin mata makwabci ana umarninka da kyautata mata da ita da 'ya'yanka wasu ka a makwabci na kusa shine wanda yake gidan shi kusa da gidanka sannan kuma ɗan uwanka ne na jini ko musulmi ne shine yana da haƙƙi guda uku kenan haƙƙin makwabtaka haƙƙin zumunta haƙƙin addini walzarin zunubi ba suka ce shine makwabci da ku haɗa komai da shi wata zama anguwa ko kuma kun haɗa zaman anguwa kun kuma haɗa musulunci amma ba ku haɗa jini ba ko kun haɗa jini amma ba ku haɗa addini ba ko kun haɗa addini a ce a ce dai wancan abubuwa guda uku ba su shiga ba kamar da muka ji guna zai yana faɗa cewa mutunka hata wanda ba musulmi ba to wajibi ne ka kyautata ba kuma wannan aya tana mana umarni akan muhimmin abubuwa aka lissafa daga ciki akwai bayar da haƙƙin makwabci wajen fesa su shi za ka ga cewa al'ummar farko al'ummar annabi sallallahu da da sabonsa, suna girmama sha'anin makwabci sosai Abdullahi dan Abu dan As wata rana an dafa nama a gidansa da yi abin da ya fara tambaya shin an kai wa makwabcinmu da yahudan can a ƙasar mara ya ce hal a hadaitun min ha shekar ila jami'an yahudi shin kun kai wa makwabcinmu wancan ba yahudan nan wani abu abincin nan suka ce masu kai ce to lalle a ɗaukar a kan shi yace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana jan kunnen mu kullum akan kisa makwabci wani abu ban sha'awar shi a kotun isa ta wani gwamna wanda ake ce mashi ra'is ibn al-as dan uwan sayyidina usman kuma ya kasance gwamna a kasar iraki a zamanin mulkin sayyidina usman zamanin khalifar sayyidina usman radiyallahu anhu to wani makwabcinsa sai ya zo zai sai da gidansa zai bar da aka kira dillalai da masu neman su kai gidan aka zo aka ba da bani aka faɗi kuɗin gidan da za a siya ya ce to na siyar amma akwai saura ya ce nawa za ku sai makwabta kaka da bani za ku ga makwabtan wannan mutumin sai ibn wani as to gaskiya saboda Allah ita ma makwabtakar na ina ɗaukar ta matsayin wani kaddara ta ce sai kun biya kuɗin dan kawai zamu makwabtaka da shi sai mun biya kuɗin ce kwarai kuwa ba ku so ne makwabci ne? makwabci ne wanda in cutar da shi ya yi haƙuri in ba da shi ya bani in ya bani da ƙara nema ya ƙara ƙara mu ya ce ban taɓa ganin wata mummunan ɗabi'a daga gare shi ko iyalansa ba ta yaya zan ba ku wannan makwabcin haka nan kawai free su kun biya kuɗin kusancin da ku a suka ce wannan ba su fi makwabtaka ba su ba su shirya ba suka tafiye su har labari ya isa kunnen wancan gwamnati da ya ji labarin da aka fara ya ji daɗi ya farin ciki sai sa aka kira mutum ya ce ni na baka kuɗin gidan a matsayin kyauta ka cigaba da zama a gidan saboda shaidar da ka ba ya ce wannan shaidar na ji daɗinta kuma zan yi fatan a lahira ta amfani ne wato shaidar da makwabcinka zai bayar a kanka akan cewa kai mutumin kirki ne wata babban nasara ce a gare ka a rayuwa wanda kuma har a kabarinka za ta amfane ka don wa masu albarka muka zo da wannan zamu gane ashe al'amarin wato alaƙa mu da makwabta ya fi ƙarfin mai sakaci da shi ɗinnan yadda muka yi da shi ko ɗauka ba wani abu ba ne a cikin addinin kuma yadda muka sani shi wannan addinin musulunci yana ɗauke da abubuwa daban-daban yana ɗauke da abin da ya shafi ƙudurin tauhidi da za a tsayanta Allah da shi ya ɗauke kuma da ibadoji na wajen kullum irin sallah da azumi da muke yi yana kuma ɗauke da ladabba ta mu'amala tsakaninmu da sauran ‘yan adam tsakaninmu da iyayenmu tsakaninmu da ‘ya'yanmu tsakaninmu da matanmu tsakaninmu da kwastomominmu da muke kasuwanci da su ba ka nan kuma tsakaninmu ma da makwabtanmu kowa yana cikin mu'amala kuma za mu ga cewa kowace mu'amala tana da guide da shari'a ta kawo ta ɗabbaka ta ce a yi aiki da shi idan mun yi wannan za mu samu cikakken ladan za ku mu samu ɗaukaka a wurin Allah madaukakin sarki idan mun yi shawara da ita kuma wannan zai iya sanya wa samu matsala a cikin ainihin wato lissafin ayyukan ladan a ta fatan wannan takaitaccen wato nasiha ta amfane ne da masu rayuwa da rakiya da kuma sa mu sake lissafi a mu sake lale game da yadda muke ta'amuli da makwabtanmu da yadda muke tafiyar da al'amura a cikin inda muke rayuwa ko mutu suna mana cewa haƙƙin makwabtaka haƙƙi ne muhimmi wanda ya zama wajibi mu sauke shi kamar sauran haƙoƙin da Allah ya daura abin da na faɗa daidai ina fata Allah ya bar mu ladan shi Allah kuma ya gafarta mana kurakurai ya sa mu gama lafiya ya ji kamu ya ji kai iyayenmu ya sanya albarka a mu, ku sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh